Wasika zuwa ga Ibraniyawa Ibraniyawa Sura daya A zamanin da, Allah ya yi wa kakanninmu magana ta hanyoyi iri-iri da kuma a lokatai daban-daban ta wurin annabawa, amma a waɗannan kwanakin ƙarshe ya yi mana magana ta wurin ɗansa, ta wurin ɗan ne Allah ya halice kome da kome, shi ne kuma ya zama magajin kome. shine hasken daukakar Allah da kuma ainihin kamanin Allah, daidai yake kuma da Allah, yana rike da dukan kome ta wurin kalmarsa mai iko, bayan ya tsabtace mu daga zunubanmu, sai ya zauna a sama a hannun daman mai daukaka duka. Ta haka nan kuma ya sami matsayin da ya fi na mala'iku, kamar yadda sunan da aka bashi ya fi nasu girma, gama babu wani mala'ikan da Allah ya taba ce masa. Kai ɗana ne, yau na zama ubanka, ko kuwa wani da aka ce masa, Zan zama ubansa, shi kuwa ya zama ɗana. Amma da ya aiki ɗansa na fari cikin duniya, ya ce, Bari dukan mala'ikun Allah su yi masa sujada. Game da mala'iku, Allah ya ce, Allah yakan sa mala'ikunsa su zama kamar iska, masu hidimarsa kuma kamar harshen wuta. amma game da dan ya ce, Kujerar mulkinka, ya Allah, na har abada abadin ne, sandan mulkinka na adalci ne, aikin adalci ne kake so, mugunta kuma ka kisam, shi ya sa Allah, wato Allahnka, ya kebe ka, ya shafe ka da man farin ciki, ya girmama ka fiye da abokanka, ya kuma ce, Tun daga farko, ya Ubangiji, kai ka kafa tushen duniya, samai kuma aikin hannunka ne, za su shuɗe, amma kai kana nan dukansu kamar riga za su tufa, za ka nade su kamar yadi, za a canza su yadda ake canza zane, amma kai baka canzawa, shekarun kamarar karewa ne. Ba wani a cikin mala'ikunsa da Allah ya taba ce masa, zauna a hannun damana sai na sa abokan gabanka a karkashin kafafunka hakika dukan mala'iku ruwohin hidima ne Allah yakan aike su domin su taimaki waɗanda za su ci gadon ceto Ibraniyawa Sura biyu Saboda haka, ya kamata mu mai da hankali ga abubuwan da muka ji, domin kada rashin lura ya kai mu ga rabuwa da hanya. Sakon da aka ba mu ta bakin mala'iku ya sami tabbaci, kuma duk wanda ya ki jinsa ko ya yi rashin biyayya da shi, ya sami hukunci da ya kamata. In haka ne, ta yaya za mu tsira idan mun kyale irin wannan babban ceto, wanda Ubangiji ne da kansa ya fara sanar da shi? Waɗanda suka ji kalmarsa kuma sun tabbatar mana cewa wannan gaskiya ne. Sa'an nan Allah ya kara tasa shaida a kan tasu ta wurin alamu, da ayyukan ban mamaki, da manyan abubuwa iri-iri, da baye-baye waɗanda aka rarraba ta wurin Ruhu mai tsarki bisa ga nufinsa. Wannan zamani mai zuwa, wanda muke magana a kai yanzu, ai, ba mala'iku ne Allah ya sa su yi mulkinsa ba, a maimakon haka, wani ya shaida a wani wuri cewa, Ya Allah! menene mutum da ka damu da shi ɗan adam har da ka kula da shi ka za shi a ɗan lokaci kaɗan a matsayin kasa da na mala'iku ka girmama shi da ɗaukaka da daraja ka sa komai a karkashin ikonsa da Allah ya sa komai a karkashin ikon mutum ba wani abin da bai ba mutum iko a kai ba ko da yake yanzu haka ba magani yadda mutum yake yin mulki a kan dukan abubuwa, amma abin da muke gani dai shi ne Yesu wanda a dan lokaci kaɗan an sa shi a matsayin da yake kasa da na mala'iku. Yanzu kam, an nada shi da daukaka da girma saboda ya sha wahalar mutuwa, ya yi wannan domin bisa ga alherin Allah ya mutu saboda kowa. Allah ne ya halice dukan komai. domin sa kuma dukan abubuwa suka kasance, Allah ya kuma zaba ya kawo ’ya'ya masu yawa ga samun daukaka, saboda haka ya dace ya sa mai bude hanyar cetonsu ya zama cikakke ta wurin shan wahala, gama da shi mai tsarkake mutane, da su waɗanda aka tsarkake su kuma duk suna da uba daya, shi ya sa Yesu baya jin kunya ya ce da su ’yan uwansa. ya ce wa Allah, Zan yi shelar sunarka ga ‘yan uwana, zan yabe ka a cikin taron jama'a. Ya kuma ce, Ni ma zan dogara ga Allah. Ya kuma sake cewa, Gani nan tare da ‘ya'yan da Allah ya bani. Tun da yake, ‘ya'yan nan mutane ne masu nama da jini, sai ya zama ɗaya da su cikin jiki. Ya yi haka domin ta wurin mutuwarsa, ya halakar da wanda yake rike da ikon mutuwa wato shaidan sa'an nan kuma ya kunce duk waɗanda tsoron mutuwa ya daure su kuma har tsoron ya mai da su bayi dukan rayuwarsu lallai ba mala'iku ne yesu yake yi musu taimako ba amma zuriyar ibrahim ne yake yi musu taimako saboda haka ya kamata a mai da shi kamar 'yan uwansa ta kowace hanya domin ya zama babban firist mai aminci. mai jinkai kuma a cikin hidimarsa ga Allah, domin ya zama hadaya ta daukar alhakin zunuban mutane. Da yake shi da kansa ya sha wahala a lokacin gwadawarsa, ya isa ya taimaki duk waɗanda ake gwada su. Ibraniyawa Sura uku Saboda haka, ‘yan uwana talkaka, ku da kuka sami kiran nan na sama kuma, ku yi tunani a kan Yesu. wanda shine manzo da babban frist na ban gaskiyar da muke shaida yesu ya yi aminci ga wanda ya zabe shi kamar yadda musa ya yi aminci a cikinsa a cikin jama'ar allah mutumin da ya gina gida ya fi gidan daraja haka kuma yesu ya isa a ɗaukaka shi fiye da musa gama kowane gida yana da wanda ya gina shi amma allah ne ya gina komai. Musa ya yi aminci a cikinsa na bawa a cikin jama'ar Allah, ya kuma yi shaida game da abubuwan da za a fada nan gaba. Amma almasihu ya yi aminci a kan shi ɗan ne, wanda an ba shi iko a kan dukan jama'ar Allah, mu ne kuma jama'ar nan tasa idan mun ci gaba da ƙarfin zuciyarmu, muna kuma sa zuciya ga abubuwan da muke bege a kansu. Saboda haka, kamar yadda Ruhu mai tsarki ya ce, Yau idan kun ji muryar Allah, kada ku yi taurin zuciya kamar yadda kuka yi a lokacin tawayen nan, kamar ranar da aka gwada ni a daji. A can ne kakanninku suka gwada ni, suka ga na har shekara arba'in, shi ya sa na yi fushi da wancan tsara, sai na ce, Kullum suna kina a zuciyarsu, ba su kwasa na ba. sai na yi fushi na yi rantsuwa cewa ba za su shiga hutuna ba sam. ‘Yan uwana, ku tabbata cewa ba wani a cikinku wanda zunubi da rashin ban gaskiya a zuciyarsa sun sa shi ya juya baya ga Allah mai rai. Amma ku dinga karfafa juna kowace rana, ku yi amfani da kowane zarafi wanda ake ce da shi yau, domin kada ko dayanku ya zama mai taurin zuciya. ta wurin rudu na zunubi. Mu masu taraya da almasihu ne, idan mun tsaya da ƙarfi a kan amincewarmu ta fare har zuwa ƙarshe, kamar yadda aka ce, Yau idan kun ji muryar Allah, kada ku yi taurin zuciya kamar yadda kuka yi a lokacin tawayen nan. Su wane ne waɗanda suka ji muryar Allah, duk da haka suka yi masa tawaye? Ai, su ne dukan mutanen da Musa ya bi da su daga ƙasar Masar, su wane ne waɗanda Allah ya yi fushi da su har shekara arba'in, ai, su ne waɗanda suka yi zunubi, suka fadi, suka mutu a daji. Su wane ne waɗanda Allah ya rantsuwa a kansu, cewa ba su shiga hutunsa ba sam, ai, su ne waɗanda suka kiyin biyaya, saboda haka mun ga cewa rashin ban gaskiya ne. ya sa ba su iya shiga hutun nan ba. Ibraniyawa Sura hudu Da yake alkawarin shiga hutunsa yana nan har yanzu, bari mu yi hankali sosai, kada wani daga cikinku ya kasa shiga. Gama mun riga mun ji wa'azin labari mai dadi, kamar yadda su ma suka ji, amma sakon labari mai dadin nan da suka ji bai yi musu wani amfani ba. domin ba su karbe shi da ban gaskiya ba, amma mu da muka ba da gaskiya, mu ne masu shiga hutun nan, mu dinga tuna da kalmar Allah nan mai cewa, Sai na yi fushi na yi rantsuwa cewa ba za su shiga hutuna ba sam. Allah ya fada haka, ko da yake ya riga ya gama aikinsa tun lokacin da ya halice duniya, gama a wani wuri a cikin rubutacciyar maganar Allah, an yi magana game da rana ta bakwai cewa. a rana ta bakwai Allah ya huta daga dukan aikinsa. Amma har yanzu, an sake yin wannan zance cewa, Ba za su shiga hutuna ba sam. A da, an yi wa'azin labari mai daɗi game da hutun nan, amma waɗanda aka yi musu wa'azin ba su shiga ba, saboda rashin biyayya. To, yanzu haka, akwai zarafi don waɗansu su shiga hutun kenan. Gashi kuwa, Allah ya sake shirya wata rana. wadda ya kira yau ya yi magana game da ranar ne bayan shekaru masu yawa ta bakin dauda kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta fada a da yau idan kun ji muryar Allah kada ku yi taurin zuciya da a ce yoshu'a ya ba mutanen Allah hutun nan da Allah bai magana daga baya akan wata rana daban ba wannan ya nuna cewa har yanzu akwai hutu irin ta ranar hutu ta mako domin mutanen Allah, gama duk waɗanda suka shiga hutun Allah sukan huta daga ayyukansu kamar yadda Allah ya huta daga nasa. Domin haka, bari mu yi iyakacin ƙoƙarinmu mu shiga hutun nan, kada kowa ya kasa shiga, saboda bin misalin waɗanda suka yi rashin biyaya. Hakika, kalmar Allah tana da rai, tana da ƙarfin aiki kuma, kaifinta ya fi na kowane takobi mai baki biyu. tana sara har ciki cikin mutum ta raba ruhu da rai da kuma gabobi da jijiyoyi har ma tana gane duk tunani da nufin da suke cikin zuciya ba wani abu a dukan halitta wanda yake boye ga Allah kome da kome yana nan a bude a fili kuma a gaban idonsa shi ne kuma wanda za mu ba shi lissafi game da rayuwarmu to tun da yake muna da babban frist mai girma wato Yesu dan Allah, wanda ya rata samai har gaban Allah, bari mu taya a kan amincewarmu wadda muka shaida. Gama babban firist nan namu ba wani ne wanda bai damu da kasawarmu ba, a'a, shi ne wanda aka gwada shi ta kowace hanya da akan gwada mu, amma fa bai yi wani zunubi ba. Saboda haka, bari mu yi ƙarfin zuciya, mu zo kusa da kujerar mulkin Allah wato wurin alheri domin mu karbi jinkai mu kuma sami alherin wanda zai taimake mu a lokacin bukata. Ibraniyawa Sura biyar Akan zabi kowane babban firist daga cikin mutane ne domin ya yi hidima a madadin sauran mutane a kan al'amuran Allah, shi ne mai mika baye-baye da hadayu saboda zunubai. tun da yake shi da kansa yana da nasa kasawa, yana iya ya bi da masu rashin sani da masu kauce hanya a hankali. Saboda kasawar nan tasa, ya zama tilas ya mika hadayu, ba saboda zunuban jama'a kadai ba, amma saboda nasa zunuban ma. Ba wanda zai zaba wa kansa aikin nan mai daraja, mutum yakan zama babban fris ne bisa ga kiran Allah, kamar yadda aka kira Haruna. haka kuma almasihu bai ɗaukaka kansa ya zama babban frist ba a maimakon haka allah ya ce masa kai ɗana ne yau na zama ubanka ya sake yin magana a wani wuri ya ce kai frist ne na har abada bisa ga tsarin Melchizedek. a lokacin da yesu yake cikin duniya ya mika addu'o'i da roke-roke tare da kuka mai tsanani da hawaye ya kuwa mika addu'o'insa ga Allah wanda yana iya cece shi daga mutuwa domin shi mai biyayya na cikin tsoron Allah Allah ya karbi roƙonsa ko da yake Yesu dan Allah ne ya koyi yin biyayya ta hanyar azabar da ya sha bayan da ya kai ga zaman cikakke sai ya zama tushen ceto na har abada ga duk masu yi masa biyayya ta haka kuma Allah ya nada shi babban frist bisa ga tsarin zedek Muna da abubuwa da yawa da muke so mu fada game da wannan zance, amma yana da wuya mu bayana muku, gama ba ku da saurin ganewa. Ko da yake a yanzu kam, ya kamata da kun zama masu koyarwa, amma har yanzu kuna bukatar wani ya sake maimaita muku koyarwar mai sauki ta kalmar Allah, ba ku isa cin abinci mai kauri ba, sai shan nono kawai. Duk wanda nono ne abincinsa, shi jariri ne bai kuwa san kome game da koyarwa ta adalci ba amma abinci mai kauri shi ne na waɗanda suka yi girma waɗanda su ne masu ƙoƙarin yin amfani da hankalinsu kullum har ma suna iya bambanta nagarta da mugunta ibraniyawa sura shida saboda haka bari mu ci gaba kan koyarwan nan ta farko wanda muka karba game da almasihu domin mu zama masu cikakken ganewa kada ya zama cewa har yanzu muna kafa tushen koyarwarmu mu akan ba da gaskiya ga Allah da ta tuba daga ayyukan da za su kai ga mutuwa da koyarwa a kan baftisma da ta sa hannu albarka da ta tashin matatu da ta shara ranar karshe ci gaba kam za mu yi idan Allah ya yarda. gama waɗanda suka juya baya daga ban gaskiyarsu ba zai yiwu a sake jawo su ga tuba ba waɗanda dai an taba kawo su cikin hasken Allah sun dandana baye-baye iri na sama sun sami rabonsu cikin ruhu mai tsarki sun kuma dandana dadin maganar Allah da kuma ikon zamani mai zuwa duk da haka sun juya baya daga ban gaskiyarsu ba zai yiwu a sake jawo su ga tuba ba tun da yake suna sake giciye ɗan Allah ne, suna kuwa ba shi kunya a fili. Ƙasar da take shan ruwan sama da yakan fadi a kanta kullum, tana kuma ba da tsire tire masu amfani ga waɗanda suke nomanta, wannan ƙasa ce mai karba albarka Allah. Amma idan ƙasa tana fitar da kaya da muguwar ciyawa, ba ta da amfani kenan, wannan ƙasa kuwa Allah ya kusa ya la'anta ta. a ƙarshe kuma kone ta za a yi. ’Yan uwanmu, kaunatattu, ko da yake muna yin irin wannan magana, ba mu da shaka kan cewa kukan kuna kan hanya mafi kyau wadda za ta kai ku ga ceto. Allah ba mara adalci ba ne, ba zai kyale ayyukanku da kuka yi ba, da kaunar da kuka nuna masa, sa'ada kuke taimakon tarkaka ba, kamar yadda kuke yi har yanzu. muna so kowannenku ya ci gaba da yin kwazo haka har zuwa ƙarshe, domin ku sami cikakkiyar abubuwan nan da kuka sa zuciya a kansu. Kada ku zama masu kiwuya, amma ku bi misalin waɗanda suka ba da gaskiya, suka yi hakuri har suka karbi abin da Allah ya yi alkawari zai ba su. Sa'ada Allah ya yi wa Ibrahim alkawari, ya yi alkawarinsa tare da rantsuwa, ya yi rantsuwar da sunansa. tun da yake ba wani da ya fi Allah girma da Allah zai ranta da shi, Allah ya ce, Hakika, zan sa maka albarka, zan kuma sa zuriyarka ta zama mai yawa sosai. Bayan da Ibrahim ya jimre da hakuri sosai, sai ya karbi abin da aka yi masa alkawari, mutane suka yi rantsuwa ne bisa ga wanda ya fi su girma, rantsuwar kuwa takan tabbatar da alkawarin. ta wurin hana yin musu haka kuma da Allah ya so ya nuna wa waɗanda za su gaji alkawarinsa cewa ba shakka nufinsa mara canzawa ne sai ya tabbatar da alkawarinsa ta wurin rantsuwa to akwai abubuwan nan guda biyu waɗanda suke mara canzawa waɗanda ba zai yiwu Allah ya yi rashin aminci game da su ba da yake wannan abin karfafa zuciya sosai ne gare mu. mu da muka gudu zuwa mafaka ya kamata mu rike abin nan da muka sa zuciya a kai da karfi sosai wannan sa zuciyar nan tamu tabbatacciya ce mai tayar da hankalinmu ba tare da jin tsoro ko yin shaka ba ita ce take shiga ciki-ciki har bayan babban labulin nan na haikalin sama yesu kuwa wanda shine farkon da ya shiga wannan wuri ya shiga a madadinmu da yake ya zama babban frist na har abada bisa ga tsarin melkizedek ibraniyawa sura bakwai wannan melkizedek shi sarkin salem ne da kuma frist na allah mafi daukaka ya sadu da ibrahim a lokacin da ibrahim yake dawa bayan da ya ci nasara a yakin da ya yi da waɗansu sarakuna da suka sadu melkizedek ya sa wa Ibrahim albarka, Ibrahim kuma ya ba shi zaka ta kome. Da farko dai, ma'anar suna Melchizedek ita ce sarkin adalci, sa'an nan kuma shi sarkin Salem ne, wato sarkin Salama. Melchizedek kuwa ba shi da baba ko mama ko asali, ba shi da farkon kwanaki ko ƙarshen rai, amma kamar dan Allah, shi fris ne na har abada. ku dubi irin girman mutumin nan, har Ibrahim kakan kakaninmu ya ba shi zakata kayan da shi Ibrahim ya kwace a yaki. Bisa ga koyarwar Musa, dukan zuriyar Lawi, waɗanda su Frist ne sukan karbi zaka daga hannun jama'a, wato daga hannun ‘yan uwansu, ko da yake su ma zuriyar Ibrahim ne. Amma Melchizedek, wanda asalinsa ba ɗaya ba ne da zuriyar Lawi, ya karbi zaka a hannun Ibrahim, ya kuma albarkaci Ibrahim, wanda shi ne aka yi masa alkawaran, ba shakka wanda yake sa albarka ya fi wanda yake karba albarka girma. Ga shi ma, Firistoci na zuriyar Lawi, ko da yake su masu mutuwa ne, sukan karbi zaka daga hannun mutane, amma game da Melchizedek, wanda ya karbi zaka daga hannun Ibrahim, an ba da shaida cewa shi rayayye ne. har ma ana iya cewa Lawi da kansa, wanda zuriyarsa ce mai karba zaka, ya ba da tasa zaka ta hannun Ibrahim. Ana iya fada haka, domin a lokacin da Ibrahim ya sadu da Melchizedek, ba an riga an haifi Lawi ba tukuna, amma yana cikin jikin kakansa. Gashi, tsarin firistoci irin na zuriyar Lawi ya zo tare da koyarwar Musa wadda aka ba Isra'ilawa, da a ce aikin firistoci na zuriyar Lawi yana iya kawo zaman cikakke, ai, da ba dalilin da wani firist daban ya sake zuwa, wanda yake bisa ga tsarin Melchizedek, ba bisa ga tsarin Haruna ba. Gama idan an canza tsarin firistoci, dole ne a canza koyarwar ma, shi wanda aka fada waɗannan abubuwa a kansa, wato Ubangijinmu. ya fito daga wata zuriya ne daban, ba ko ɗaya daga zuriyarsa da ya taba yin hidima a matsayin frist. Lallai Ubangijinmu ya fito daga zuriyar Yahuda ne, wanda Musa bai yi wani zance a kanta ba lokacin da yake magana game da fristoci. Wannan magana ta kara fitowa a fili sosai, sa'ada wani frist daban ya bayana, wanda yake kamar Malkizadek. Wannan kuwa ya zama frist. ba bisa ga wata doka ko ka'ida game da zuriyar 'yan adam ba, amma bisa ga ikon rai mara karewa, gama an yi shaida game da shi cewa, Kai firis ne na har abada, bisa ga tsarin Melchizedek. An kawar da koyarwa ta da a gefe kenan, saboda rashin ikonta da rashin amfaninta, koyarwar Musa bata isa ta sa wani abu ya zama cikakke ba, amma yanzu aka shirya wata sa zuciya mafi kyau wanda ta wurinsa muke matsowa kusa da Allah. Allah ya tabbatar da wannan shiri tare da rantsuwa. Sauran firistocin suka shiga aikinsu ba tare da rantsuwa ba, amma wannan ya zama firist ne tare da rantsuwar da Allah ya yi cewa. Ubangiji ya riga ya rantse, ba zai kuma canza nufinsa ba, kai firist ne na har abada. Bisa ga wannan rantsuwa ne kuma, Yesu ya zama mai tabbatar da yarjejeniya mafi kyau. Firistoci irin na da sun yi yawa domin mutuwa takan hana su ci gaba da aikinsu, amma Yesu yana rike da matsayin firist na har abada, domin shi da kansa yana nan har abada. Saboda haka yana da iko, yau da kullum, ya ceci duk waɗanda suke matsawa kusa da Allah ta wurinsa, tun da yake kullum a raye yake, domin ya yi roko ga Allah a madadinsu. Irin wannan babban firist ne muke bukata. shi kuwa mai tsarki ne, mara laifi, mara tabo, an ware shi daga masu zunubi, an kuma daukaka shi gaba da sammai. Shi ba kamar waɗancan manyan firistoci ba ne, baya bukata ya dinga mika hadaya kullum, wato ya fara mika saboda nasa zunubai kafin ya mika saboda zunuban jama'a. Shi kam, ya mika tasa hadaya sau ɗaya tak a lokacin da ya mika kansa. Gama bisa ga koyarwar Musa, akan zabi babban firist cikin kasawarsa daga cikin mutane, amma alkawarin nan da Allah ya yi tare da rantsuwa, ya iso ne bayan da an ba da koyarwar Musa, bisa ga alkawarin nan ne, aka nada dan wanda an mai da shi cikakke har abada. Ibraniyawa Sura takwas Manufar maganarmu duka ita ce, Muna da babban firist wanda yake zaune a hannun daman kujera mulkin madaukaki a can sama wannan babban fris kuwa yana hidimarsa a wuri mai tsarki a ainihin tentin kasancewar Allah wanda Ubangiji da kansa ne ya kafa ba mutum ba akan nada kowane babban fris ne domin ya mika baye-baye da hadayu haka kuma ya zama dole ne babban fris nan namu ya kasance da abin da zai mika. da a ce yana nan a duniya ne, da bai zama frist ba ko kaɗan, domin dama akwai fristoci waɗanda sukan mika baye-baye bisa ga koyarwar Musa. Fristocin nan kuwa sukan yi hidimarsu a cikin wuri mai tsarki, wanda yake kamanni da kwatanci na abubuwa da suke a sama, gama a lokacin da Musa zai kafa tantin kasancewar Allah, an yi masa gargadi cewa, Ka tabbata ka shirya komai da komai. bisa ga kwatancin da aka nuna maka a kan babban tudun. Amma yanzu an ba Yesu aikin fris wanda yake mafi kyau, kamar yadda yarjejeniyar nan take mafi kyau, wanda Yesu shine mai tsayawa tsakanin Allah da mutane. Yarjejeniyar nan kuwa mafi kyau ce, gama an kafa ta a kan alkawaran da sun fi kyau. Da a ce, yarjejeniya ta farko ba ta da kasawa. ai, da ba dalili a nemi wata mai biye da ita, amma Allah ya ga laifin mutanensa, sa'ada ya ce, Lokaci yana zuwa, in ji Ubangiji, da zan shirya sabuwar yarjejeniya da jama'ar Isra'ila tare da jama'ar Yahuda, wannan ba za ta zama kamar yarjejeniya wadda na yi da kakanninsu ba, a ranar da na kama su a hannuna bi da su daga ƙasar Masar. gama ba su yi aminci da yarjejeniyata ba sai na kyale su in ji ubangiji ga yarjejeniyar da zan yi da jama'ar isra'ila bayan lokacin nan in ji ubangiji zan sa koyarwata a cikin hankalinsu zan kuma rubuta su a allon zuciyarsu zan zama allansu su kuwa su zama jama'ata ba za su bukaci su koyawa juna ba ko kuwa wani ya ce wa ɗan uwansa, Ka san Ubangiji, gama dukansu za su sani daga mafi kankantansu zuwa mafi girma, gama zan yafe laifofinsu, ba zan kuwa kara tuna da zunubansu ba. Da Allah ya yi magana haka game da sabuwar yarjejeniya, ya maida ta farkon tsoho kenan, kuma kowane abin da yake iri na da, da yake tufa kuma zai shude ba da dadewa ba. Ibraniyawa Sura tara To, yarjejeniya ta farko tana da ka'idodinta na yin sujada, da kuma wurin da aka kebe da tsarki a duniyar nan. An kafa tenti wanda yake da sashe na farko, inda aka sa sanda mai rike fitilu, da tebur, da burodin da aka kebe, wannan sashe kuwa. shi ne ake ce da shi wuri mai tsarki, bayan babban labule na biyun kuma akwai sashen da ake ce da shi wuri mafi tsarki. A cikin wannan sashe kuwa, akwai bagadan da akan kona turare mai kanshi a kai, da kuma akwatin yarjejeniya. Waɗannan abu biyu kuwa an shafe su ne da zinariya, a cikin akwatin nan na yarjejeniya kuwa akwai kwanon zinariya. da manna a ciki, da sandan haruna wanda ya fitar da ganye, da allunan dutse biyu na yarjejeniya. A bisan akwatinan kuwa akwai halittu masu fikafikai na nuna kasancewar dokakar Allah, waɗanda kuma suke inuwantar da inda ake ce da shi wuri daukaka alhakin zunubi. Amma a yanzu haka ba za mu iya yin magana dalla-dalla game da wannan batu ba bayan da aka shirya komai haka sai fristoci kullum su dinga shiga sashe na farko na tentin suna yin hidimarsu amma babban frist ne kada yakan shiga sashe na biyun yana kuma shiga wannan wuri sau daya tak a shekara baya shigowa sai tare da jinin da zai mika saboda nasa zunubai da kuma saboda zunuban da jama'a suka aikata ba tare da saninsu ba ta haka ruhu mai tsarki yana nuna cewa hanyar shiga ainihin wuri mafi tsarki bai budu ba tukuna muddin wancan tanti na farko yana nan tsaye wannan kwatanci ne ga wannan zamani yana nuna cewa baye-baye da hadayun da akan mika ba sa iya sa tunanin zuciyar mai sujada ya zama cikakke ba waɗannan sun shafi maganar ci da sha da wanke-wanke iri-iri, waɗannan ka'idodi game da jiki ne kawai, waɗanda aka shimfida kafin lokacin da aka kafa sabuwar ka'ida. Gashi, almasihu ya riga ya zo a matsayin babban frist na al'amura masu kyau, waɗanda suke akwai yanzu, ya kuma shiga cikin tenti mafi girma kuma mafi kyau, wadda ba mutum ne ya gina ba, wato ba irin ta wannan halitta ba. ya shiga wannan wuri mafi tsarki sau daya tak bai shiga ta wurin jinin awaki ko na ‘ya'yan shanu ba, amma ta wurin nasa jini ne, wanda ya samu mana fansa ta har abada. Bisa ga koyarwar Musa, akan yayyafa wa masu kazanta jinin awaki da na bijimai da tokar yar saniya, wannan yakan iya mai da masu kazanta marasa kazanta a jiki. In wannan gaskiya ne, to, me za a ce da jinin almasihu shi wanda ba shi da wani tabo ya mika kansa ga Allah ta wurin ruhun nan na har abada ai lallai ne jininsa zai iya tsaftace tunanin zuciyarmu mu bar al'adu marasa amfani domin mu bauta wa Allah mai rai saboda haka almasihu shine mai tsayawa tsakanin Allah da mutane a cikin sabuwar yarjejeniyar nan da wadanda aka kira su su karbi gado na har abada wanda Allah ya yi alkawari wannan ya yiwu ne gama an riga an yi mutuwa wadda take yantar da mutane daga zunuban da suka yi a zamanin yarjejeniya ta farko idan wani ya yi alkawari game da gadonsa dole ne a tabbatar da mutuwar wanda ya yi alkawarin tukuna gama alkawarin gado ba shi da iko sai an yi mutuwa wato baya ba da izini yayin da mai yinsa yana da rai shi ya sa yarjejeniyar nan ta farko ba a tabbatar da ita ba sai ta wurin jini bayan da musa ya sanarwa dukan jama'a kowane umarni da yake cikin koyarwa sai ya ɗauki jinin 'ya'yan shanu da na awaki ya hada su da ruwa sa'annan ya ɗauki soson izop tare da jan gashin tumaki ya yayyafa jinin a kan littafin koyarwa da kuma a kan dukan jama'a sai ya ce wannan shi ne jini na tabbatar da rejejeniya wanda Allah ya umarce ku kiyaye haka kuma ya yayyafa jinin a kan tentin nan da kuma a kan dukan kayayyakin da aka yi amfani da su domin hidimar sujada lallai bisa ga koyarwar Musa kusan kowane abu ne akan tsaftace da jini idan ba tare da jinin da aka zubar ba ba yadda za a gafarta zunubai ya zama dole waɗannan al'adu su kasance haka domin a tsabtace waɗannan abubuwa na duniya ga masu kwatancin abubuwan da suke a sama ne ainihin abubuwa na sama kuwa suna bukatar hadayar da ta fi ta farkon kyau gama almasihu bai shiga wuri mafi tsarki wanda mutum ne ya gina ba wanda yake kamanni ne kawai na ainihin wurin, a'a, sama ne da kansa ya shiga, domin ya bayana a gaban Allah a yanzu saboda mu. Ba wai ya shiga cikin sama domin ya dinga mika kansa kullum ba, kamar yadda babban fris yakan shiga wurin mafi tsarki kowace shekara da jini da ba nasa ba. Inda haka ne, ai, da dole Yesu ya sha wahala akai-akai kenan. tun daga lokacin da aka halice duniya, amma yanzu ya bayana sau daya tak a ƙarshen zamanai domin ya kawar da zunubai ta wuri mikan kansa, kamar yadda aka shirya wa dan Adam ya mutu sau daya tak, bayan haka sai shari'ar Allah, haka kuma an mika almasihu sau daya domin ya doki zunuban mutane da yawa, shi kuwa zai sake bayana sau na biyu, ba domin ya dauki zunubai ba, amma domin ya kawo ceto ga duk waɗanda suke marmarin dawowarsa ibraniyawa sura goma koyarwar musa kuwa kwatanci ce kawai na abubuwa masu kyau waɗanda suke a gaba ba ita ce ainihin abubuwa nan ba shi yasa ba ta isa ba ta sa duk masu matsowa kusa da allah su zama cikakke bisa ga hadayun nan da akan ci gaba da bayarwa shekara biye da shekara da a ce koyarwar musa tana da iko ne ai da an daina mika hadayun nan domin masu mika su za su sami tsaftacewa gaba ɗaya tunanin zuciyarsu kuwa ba zai ita damunsu game da zunubansu ba amma hadayun nan kuwa hanyar tunawa da zunubi ne shekara biye da shekara gama ba yadda zai yiwu jinin bijimai da na awaki ya kawar da zunubai saboda haka sa'ada almasihu ya shigo duniya ya ce hadayu da baye-baye kam ba ka so amma jiki ne ka shirya mini hadayu na konawa da na wanke zunubai kuwa ba ka jin daɗinsu sai na ce gani nan ya Allah na zo in aikata nufinka kamar yadda yake a rubuce game da ni a rubutacciyar kalmar Allah da farko ya ce, Haɗayu da baye-baye da haɗaya ta konawa, da haɗaya ta wankin zunubai kam, ba ka so, ba ka kuwa jin daɗinsu. Ya fada haka, ko da yake koyarwar Musa ce, ta ce a kiyaye waɗannan umarnai, ya sake cewa, Gani nan, na zo in aikata nufinka. Wato, an ajiye tare na farko a gefe kenan, domin a kafa na biyun. bisa ga nufin Allah kuma an mai da mutsar kaka ta wurin hadayar jikinsa wadda Yesu almasihu ya mika sau ɗaya tak ba kare kowace rana kowane frist yakan tsaya yana yin hidimarsa yakan yi ta mika irin wannan hadaya wadda ba ta da iko kawar da zunubai amma da almasihu ya mika hadaya daya ta har abada saboda zunubai sai ya zauna a hannun dama na Allah tun lokacin nan kuwa yana jira ne a sa abokan gabansa a karkashin kafafunsa domin ya tattaka su. Bisa ga hadayar nan da ya kuwa, ya mai da waɗanda aka tsarkake su su zama cikakku har abada. Ruhu mai tsarki ya yi shaida a kanmu game da wannan, da farko ya ce, Ga yarjejeniyar da zan yi da su, bayan lokacin nan, in ji Ubangiji, zan rubuta koyarwa ta allon zuciyarsu. in kuma sata a cikin tunaninsu. Ya kuma kara da cewa, sunubansu da laifofinsu ba zan sake tunawa da su ba. Sa'ad da an gafarta zunubai kuwa, ba wata bukatar hadaya saboda zunubi, saboda haka, ‘yan uwana, muna da cikakken yanci, mu shiga wuri mafi tsarki bisa ga jinin Yesu. Shi kuwa ya bude mana sabuwar hanya, hanya mai rai kuma. ta labulen nan wato jikinsa muna kuma da babban frist wanda yake mulkin dukan jama'ar Allah saboda haka bari mu matso kusa da Allah da zuciya mai gaskiya da ban gaskiya mara shakka mu matso da zuciya wadda aka tsaftace daga alhakin zunubi da kuma jikin da aka wanke da ruwa mai tsabta bari mu tsaya akan sa zuciyar nan tamu wadda muke shaida da ƙarfi sosai domin shi wanda ya yi mana alkawari mai aminci ne. Mu lura da juna ta yadda za mu iza juna ga nuna kauna da yin aikin nagarta. Kada mu bar yin taron sujada kamar yadda waɗansu sun saba yi, a maimakon haka mu dinga karfafa juna, mu kuma kara yin haka yayin da kuke ganin cewa ranar nan tana matowa kusa. ba wata sauran hadaya ta wanke zunubi idan mun ci gaba da yin zunubi da gangan bayan da muka sami sanin gaskiya a maimakon haka abin da ya rage shi ne jira cikin razana da tsoro saboda hukunci da wuta mai tsananin zafi wadda za ta cinye masu gaba da Allah duk wanda ya ketare koyarar Musa akan kashe shi babu tausayi bisa ga shaidar mutum biyu ko uku balle ma wanda ya rena dan Allah ya yi banza da jinin yarjejeniyan nan wanda ya tarkake shi ya kuma zargi ruhu mai tsarki mai alheri wani irin hukunci mai tsanani ne kuke tsamani ya cancanta a yi wa wannan mutum gama mun san wanda ya ce ramuwa tawa ce ni kwa zan rama ya sake cewa ubangiji zai shari'ar mutanensa abin ban tsoro ne fa mutum ya fada cikin hannuwan Allah mai rai, ku tuna fada kwanakin da bayan da kuka sami ganin hasken Allah, kun jimre sosai, kuna kokowa da wahaloli. Wani lokaci ana zagin ku a fili, ana tsananta muku a gaban jama'a, wani lokaci kuma kuka yi taraya da waɗanda suke shan irin waɗannan wahaloli. Gama kun nuna tausayi ga waɗanda suke a kulle a kurkuku, kun kuma nuna farin ciki. bayan da aka kwace muku kaya, domin kun sani cewa kuna da malaka mafi kyau da za ta dawama har abada. Saboda haka, kada ku yarda karfin zuciyarku, gama zai kawo muku babban lada. Ya kamata ku jimre, domin ta yin haka ne za ku aikata nufin Allah, bayan haka kuma ku karbi abin da aka yi muku alkawari. Kama ba da dadewa ba. mai zuwa nan zai zo ba zai yi latti ba mutumina mai adalci zai rayu ta wurin ban gaskiya amma idan ya ja da baya raina ba zai ji daɗinsa ba amma ku ba irin masu ja da baya zuwa ga halaka ba ne mu dai masu ba da gaskiya zuwa ga samun ceto ne ibraniyawa Sura goma sha ɗaya ban gaskiya ita ce kasancewa da tabbaci a kan abin da muka sa zuciya a kai zaman tabbaci kuma game da abin da baya iya gani ta wurin ban gaskiya ne mutanen da suka sami yabo daga wurin Allah ta wurin ban gaskiya mun gane cewa bisa ga kalmar Allah ne aka halice dukan duniya har abin da ake gani ya fito ne daga abin da ba iya gani ta wurin ban gaskiya ne Habila ya mika wa Allah hadayar da ta fi ta kayinu kyau, ta yin haka ya sami yabo daga wurin Allah cewa shi mai adalci ne. Sa'ada Allah ya karbi bayarwarsa, Habila kuwa ya mutu, amma saboda ban gaskiyarsa yana magana har yanzu. Ta wurin ban gaskiya ne aka ɗauki Enoch domin kada ya ga mutuwa, ba a kuwa same shi ba, saboda Allah ya riga ya ɗauke shi, kafin a ɗauke shi an ba da shaida cewa ya faranta wa Allah rai. In ba tare da ban gaskiya ba, ba ya yiwuwa a faranta wa Allah rai, gama duk mai matsowa kusa da Allah dole ne ya ba da gaskiya cewa akwai Allah kuma yana ba da lada ga duk waɗanda suke nemansa. Ta wurin ban gaskiya ne Nuhu, bayan da Allah ya masa gargadi a kan abubuwan da ba a gani ba tukuna, ya yi biyayya, ya shirya jirgin ruwa domin a ceci iyalinsa, ta haka ya sa an hukunta duniya, shi kuwa ya zama mai gadon adalci wanda ake samuwa ta ban gaskiya. Ta wurin ban gaskiya ne, Ibrahim ya yi biyaya ya kama hanya zuwa wata ƙasa wadda aka yi masa alkawari cewa zai karbi gadonta, shi kuwa ya kama hanya ko da yake bai san inda za shi ba. Ta wurin ban gaskiya ya zauna kamar bako a kasar nan. da Allah ya yi masa alkawari, yana zama a cikin tentuna, shi da Ishaku da Yakub, waɗanda suka gaji alkawarin nan tare da shi. Ya yi irin wannan zaman ne, domin ya sa zuciya a kan birnin nan wanda yake da tushe, wanda Allah ne mai shirya, shi ne kuma mai gina shi. Ta wurin ban gaskiya ne, Ibrahim ya haifi da, ko da yake ya tsufa sosai a lokacin. saratu kuwa ba ta haifuwa ya ba da gaskiya cewa Allah mai aminci ne cikin alkawarinsa saboda haka daga mutum daya wanda ya tsufa har ya kai ga bakin mutuwa aka haifi zuriya masu yawa kamar taurarin sama kamar yashi a bakin teku waɗanda ba a iya kirgawa duk waɗannan sun mutu a cikin ban gaskiyarsu ba su karbi abubuwa da Allah ya yi alkawari ba amma suka hangin abubuwa nan daga nesa, suka yi murna da ganinsu, suka kuma ba da shaida a fili cewa su baki ne, ba ‘yan kasa ba a duniya. Waɗanda suke ba da irin wannan shaida suna nuna a fili kenan cewa suna neman kasa ta kansu, da a ce suna ta tunani ne a kan kasar da suka bari a baya, ai, da sun sami zarafin komawa. amma sun sa zuciya a kan ƙasa mafi kyau, wato ta sama, shi ya sa Allah bai ji kunya a ce da shi Allahnsu ba, hakika ya shirya birni saboda su. Ta wurin ban gaskiya ne Ibrahim, a lokacin da aka gwada shi, ya mika Ishaku hadaya, wato, shi da ya karbi alkawarin nan yana a ashirye ya mika makadaicin ɗansa, ko da yake Allah ya fada masa cewa, ta wurin Ishaku ne za a lissafta sunanka. Ibrahim kuwa ya yi tunani cewa, lallai ne Allah yana iya ta da matattu, har ma bisa ga misali, ana iya cewa ya karbi Ishaku daga matattu ne, ta wurin ban gaskiya ne Ishaku ya albarkaci Yakub da Isuwa game da abubuwa masu zuwa. Ta wurin ban gaskiya ne Yakub, a lokacin da zai mutu, ya sa wa kowane yaron Yusuf albarka. ya kuma yi sujada ga Allah yayin da yake jingine a kan sandansa. Ta wurin ban gaskiya ne Yusuf, a lokacin da ya kusa mutuwa, ya yi magana game da fitowar Isra'ilawa daga ƙasar Masar, ya kuma ba da umarni game da kasusuwansa. Ta wurin ban gaskiya ne, iyayen Musa suka boye shi har wata uku bayan haifuwarsa. Sun yi haka, domin sun ga cewa yaron kyakkyawa ne. ba su kuma ji tsoro game da umarnin sarki ba, ta wurin ban gaskiya ne Musa, sa'ada ya yi girma, ya ki a ce da shi ɗan 'yar Fir'auna, ya zabi ya sha wahala tare da mutanen Allah, a maimakon ya ji dadin roman zunubi na ɗan lokaci, saboda ya kafa ido ga ladan da yake a gaba, ya ɗauka cewa wulakancin da aka yi masa saboda almasihu abu mai kyau ne. fiye da dukiyar Masar. Ta wurin ban gaskiya ne ya bar ƙasar Masar, ba tare da jin tsoron fushin sarki ba, ya jimre saboda yana ganin wanda ido baya iya gani. Ta wurin ban gaskiya ne, Musa ya kiyaye bikin ketarewa, ya kuma ya yafa jini domin kada mai halakar da ‘ya'yan fari nan ya taba ‘ya'yan fari na Isra'ila. Ta wurin ban gaskiya ne, Isra'ilawa suka bi ta cikin tekun ciyawar iwa a kan busasshiyar ƙasa, amma da masara suka yi kokari su bi su, sai ruwa ya kwashe su. Ta wurin ban gaskiya ne, katangar birnin Yeriko ta fadi bayan da aka yi ta kewaye ta har kwana bakwai. Ta wurin ban gaskiya ne, Rahab karuwar nan ba ta halaka tare da marasa biyaya ba, domin ta karbi yan leken asiri kasar nan. cikin salama. Me kuma zan kara cewa ba ni da zarafi in yi zance a kan Gideon, da Barak, da Samson, da Yefta, da Dauda, da Sama'ila, da kuma annabawa. Ta wurin ban gaskiya ne, waɗannan suka ci nasara a kan mulkoki, suka aikata adalci, suka karbi abubuwan da aka yi alkawari, suka rurrufe bakunan zakoki, suka tsaye da ikon wuta. suka tare kafin takuba suka mai da rashin ƙarfi ya zama da ƙarfi a gare su suka kori sojojin ƙasashe daban-daban mata suka karbi matattunsu waɗanda aka ta da su da rai aka gwadawa waɗansu azaba su kuwa suka ki a sake su domin suna nema su tashi daga matattu cikin rayuwa mafi kyau waɗansu suka sha ba'a da bulala waɗansu kuwa suka sha dauri da sarka waɗansu aka jefa su a kurkuku, aka jejefe su da duwatsu, aka yanka su kashi biyu da zarto, aka kuma kakkashe su da takobi, suka yi ta yawo, sanye da fatunan raguna da na awaki, suka yi zama cikin rashi da tsanani da wulakanci. Har ma duniya bata isa su zauna a cikinta ba, sun yi ta yawo a hamada da kuma kan tuddai, suna kwana a cikin kogwanin duwatsu. da kuma cikin ramukan a kasa. Duk waɗannan Allah ya ba da shaidar yabo game da ban gaskiyarsu, amma duk da haka ba su karbi abin da aka yi alkawari ba. Allah dai ya shirya abu mafi kyau domin mu, nufinsa kuwa shi ne, kada a kai su ga zaman cikakke idan ba tare da mu ba. Ibraniyawa Sura goma sha biyu Saboda haka, da yake taron shaidu masu yawa kwarai sun kewaye mu, bari mu tube dukan abin da zai hana mu, da kuma kowane zunubi da ya rike mu kam-kam, bari kuma mu yi tserin nan da aka sa a gabanmu cikin naciya. Bari mu kafa ido ga Yesu, wanda shi ne tushen ban mu da kuma mai kawo cikawar ban gaskiyarmu, saboda farin cikin da aka sa a gabansa, ya jimrewa giciye. ya mai da abin kunya ba kome ba a yanzu kuma yana zaune a hannun daman kujerar mulkin Allah ku lura fa da wannan mutumin da ya yi haƙuri da irin kiyayar da masu zunubi suka yi masa domin kada ku gaji ko kuwa ku fit da zuciya a cikin ku gaba da zunubi fama da kuka yi ba ta kai ku ga zub da jininku ba ko kun mance ne da maganar karfafa wanda Allah ya yi wanda kuma take ce da ku ’ya'yansa? Ya ɗana, kada ka mai da horon Ubangiji abin banza, kada ka fidda zuciya idan ya sauta maka, gama Ubangiji yakan horar da duk wanda yake kauna, yakan kuma hori duk ɗan da ya karɓa. Ku jimre da wuyar da kuke sha, ku doka horarwa ce, ta haka Allah yana yi da ku kamar ’ya'yansa kenan, wane da ne, babansa ba yi masa horo? idan ba a yi muku horon nan da ake wa dukan ‘ya'yan Allah ba, to, ku shegu ne kenan, ba ‘ya'yan gida ba, banda haka ma, muna da ubanni na jiki waɗanda suke yi mana horo, mu kuwa muna girmama su, ashe, ba za mu fi yarda da horon ubanmu na ruhaniya domin mu rayu ba, ubanninmu na jiki suka yi mana horo na ɗan lokaci. ta hanyar da ta fi kyau a ganinsu amma Allah ya kai mana horo saboda amfaninmu ne domin mu sami rabonmu cikin tsarkinsa duk horon da aka yi mana yakan kawo zafi a lokacin ba jin daɗi ba amma daga baya yakan haifar da adalci da salama ga duk waɗanda suka yi koyi da horon saboda haka ku mike hannuwanku da suka gaji ku kuma karfafa gwiwoyinku marasa karfi ku mike hanyoyi domin kafafunku domin kada mai ciwon kafa ya sami damuwa maimakon warkewa ku yi iyakacin kokari ku zauna lafiya da kowa ku kuma zama da tsarki gama ba wanda zai ga ubangiji idan ba tare da tsarki ba ku lura fa kada kowa ya kasa samun alherin allah ku yi hankali kada wani ya zama kamar tushen dacin rai wanda yakan kawo barna ya kuma kasantar da al'umma gaba ɗaya ku lura fa kada wani ya zama mai lalata ko mara halin Allah kamar isuwa wanda ya sayar da gadonsa na ɗan fari saboda kwarya ɗaya ta na abinci daga baya kamar yadda kun sani sa'ada ya so ya karbi gadon albarkan nan sai aka kishi bai kuwa sami zarafin yin gyara ba ko da yake ya nemi albarkan nan da hawaye ba ku zo wurin babban tudun sinai wanda ana iya tabawa ba ko wurin wuta mai ci sosai ko wurin duhu bakin kirin ko babban hadari ko busar kaho ko kuwa murya mai yin magana yadda masu jinta suka yi roko cewa kada a ci gaba da yi musu maganar suka yi rokon ne domin ba su iya jimre wa umarnin nan da aka bayar ba cewa ko da dabba ce ta taba babban tudun sai a jajjafe ta har ta mutu wannan abin da suka gani ya zama abin tsoro kwarai har ma musa ya ce jikina yana rawa saboda tsoro amma kun zo wurin babban tudun sihiyona ne da birnin allah mai rai wato urshalima ta sama da taron farin ciki na mala'iku masu dumbin yawa kun zo ga jama'ar masu bi ‘ya'yan fari waɗanda sunayensu suna a rubuce a sama’ kun zo wurin Allah wanda shi ne mai yi wa kowa shari'a da wurin ruhohi mutane masu adalci waɗanda aka mai da su cikakku. Kun zo wurin Yesu wanda shi ne mai tsayawa tsakanin Allah da mutanensa a cikin sabuwar yarjejeniya, da kuma wurin jinin nan da aka yayafa wanda yake yin magana mafi kyau fiye da jinin Habila. Ku lura fa, kada ku kishi wanda yake magana. ku sani cewa su waɗanda suka ki su karbi wanda ya yi musu gargadi a nan duniya ba su tsira ba balle famu ta yaya mu za mu tsira idan mun ki wanda yake mana gargadi daga sama a lokacin kuwa murya Allah ta girgiza duniya amma yanzu ya yi alkawari cewa zan girgiza duniya sau ɗaya kuma ba duniya kaɗai ba amma har da samai wannan magana sau ɗaya kuma ta nuna za a kawar da abin da aka girgiza wato za a kawar da abubuwa da aka halitta domin abubuwa da ba za a iya girgiza su ba su kasance to da yake muna karbar mulkin da ba za a iya girgiza ba bari mu yi godiya mu kuma mika wa Allah sujalla da ta dace a cikin tsoro da ban girma gama mu wuta ne mai cinyewa Ibraniyawa Sura goma sha uku Ku ci gaba da nuna wa junanku kauna irin ta ‘yan uwa, kada ku daina yi wa baki alheri, gama ta yin haka waɗansu suka yi wa mala'iku hidima ba da saninsu ba. Ku tuna da waɗanda suke daure a kurkuku, kamar kuna a daure tare da su, ku kuma tuna da waɗanda ake ba su wahala, kamar ku da kanku ne kuke shan wahalar. zaman aure ya zama abin daraja a gare ku duka, kada gadon aurenku ya kazantu, gama Allah zai hukunta masu yin zina da masu yin lalata. Ku yi nesa da halin son kudi, ku kuma kasance da kwanciyar rai da abin da kuke da shi, ga shi kuwa Allah ya ce, Har abada ba zan barka ba, sam-sam ba zan yarda kai ba. Shi ya sa, ba tare da shakka ba, muna iya cewa, Ubangiji mai taimakona ne, ba zan ji tsoro ba, me dan Adam zai iya yi mini? Ku tuna da shugabanninku, waɗanda suka fada muku kalmar Allah, ku dubi yadda suka yi rayuwarsu da yadda ƙarshensu ya kasance, ku kuma bi gurbin ban gaskiyarsu. Yesu almasihu kuwa baya canzawa, yadda yake jiya, haka yake yau, haka kuma zai kasance har abada. kada sababbin koyarwa iri-iri su kwashe hankalinku, ya dace ku sami ƙarfafawa zuciya ta wurin alherin Allah, ba ta wurin al'adu iri-iri na cin abinci ba, waɗannan kam ba su da amfani ga masu kiyaye su. Mu kuwa muna da bagadan hadaya wanda firistocin tentin kasancewar Allah a duniya nan ba su da izini su ci daga hadayarsa. Babban firist yakan kai jinin dabbobi zuwa ga cikin wuri mafi tsarki domin ya mika shi hadaya saboda zunubai, amma naman dabbobin nan akan kone shi ne a bayan zango. Haka kuma Yesu ya sha azaba a bayan gari domin ya tsarkake mutane ta wurin nasa jini, saboda haka sai mu fita zuwa wurinsa a bayan zango, domin mu jimre da irin wulakancin da ya jimre da shi. gama ba mu da birni mara shudewa a nan duniya, amma muna dai sa ido ga birnin nan wanda yake zuwa. Bari kuma mu dinga mika haɗar yabo ga Allah ta wurin Yesu, wato yabon shaidar daraja sunansa kenan. Kada ku daina yin alheri da zumuntan taraya ta abin da kuke da shi, gama irin waɗannan hadayu suke faranta wa Allah rai. Ku yi wa shugabanninku biyayya. ku kuma mika kanku ga ikonsu, gama suna kula da rayukanku, su kuma za su ba da lissafin aikinsu, ku yi musu biyayya yadda zai sa aikinsu ya zama da farin ciki, ba da nauyin zuciya ba, gama wannan ba zai kawo muku wani amfani ba. Ku yi addu'a saboda mu, mun tabbata cewa tunanin zuciyarmu ba ta damunmu game da wani laifi, nufinmu shine mu aikata abinda. da yake daidai cikin ayyukanmu duka. Ina rokonku musamman ku yi addu'a domin Allah ya sa in koma gare ku ba da daddewa ba. Allah ya tada Yesu Ubangijinmu daga matattu ta wurin jinin yarjejeniyan nan ta har abada. Yesu wanda yake makiyayi mai girma na tumaki, ina rokon Allah mai ba da salama ya cika ku da kowane abu mai kyau domin ku yi nufinsa. ya kuma dinga aikata a cikinku abin da ya faranta masa rai ta wurin Yesu almasihu, daukaka ta tabbata ga almasihu har abada abadin. Amin. Ina rokonku, uwana, ku yi hakuri da wannan gargadina, gama ba wata doguwar magana ce na rubuta muku ba. Ina so ku sani cewa an sake dan uwanmu Timoti daga kurkuku, idan ya zo da wuri, zan zo tare da shi in ganku. ku. ku gai da dukan shugabanninku da dukan tsarkaka, ‘yan uwanmu daga Italiya suna gaishe ku, alherin Allah ya tabbata a gare ku duka.